إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ɗan'uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da farko muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗaɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta asabar ɗaya ga watan tara watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi daga birnin makka zuwa birnin madina shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da uku wanda yau ɗin dai ita ce ranar biyu ga watan hudu shekara ta da ashirin biyu. Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya yi mana gamdakatar cikin bayansa da ya zaɓa da ya ba mu dama muka halarci wannan shekara kuma a wannan masallaci na juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani da yake gudana a wannan masallaci wannan ba karamar baiwa ba ce Allah ya mana wanda ya zama dole mu gode wa Allah da yawa sun yi burin kasancewa da mu a irin wannan lokaci a irin wannan rana amma Allah bai yarda ba mu Allah ya ba mu dama babba muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala kafin mu ci gaba da karatu kowace shekara muna farawa da wannan waɗanda suke tsayawa ƙarin daka don tafiyar da wannan masallaci tun daga waɗanda suka rasu irin su alhaji amur rufa'i da waɗanda muna nan tare da su suna raye muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi wannan masallaci limamansa da waɗanda suke tsaye don tafiyar da addini a cikinsa muna roƙon Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi akwai waɗanda suke hidiman masallaci sun daga tsaftace shi da sanya idanu akan harkar tsaron masallaci da sauran ayyuka muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya sa a cikin mizani duk wanda yake da wata gudunmuwa wadda aka sani da wanda ba a sani ba domin tafiya alkhairi a wannan masallaci muna masa addu'a da fatan alkhairi Allah ya maida mai dubun abin da yake yi Allah ya sa shi a cikin mizani kamar yadda muka sani duk shekara na kan yi wannan bayani na tafsirin alkur'ani ba mu ne muka yi tafsirin alkur'ani muna takuro abinda Allah ya fahimtar da mu ne cikin bayanan malamai Me meye fahimtar malamai na duniya game da wannan aya in so samu ne a kawo malami ɗaya ko biyu ko uku ko fiye da haka saboda mai kowa a gaya ya kalli wannan aya unan bayan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu jama'a da wani abu to ba mu cikin wanda za mu iya cewa mun gano wani abu cikin ƙura'ani wane mu amma mun san Allah ya azurta mu da malamai waɗanda suka yi rubuce-rubuce na tafsirin alƙura'ani wani mujalladi ɗaya volum ɗaya wa ƙura'ani ya fassara shi a taƙaice wani ya yi mujalladi ya sai ɗari wani ya yi goma wani ya yi ashirin kowa gwargwadon fahimtarsa kuma kowane mai tafsiri akwai inda ya mai da gaba wani ya mai da gaba ne a kan hukunce-hukunce misali imamu sabuni ya yi tafsiru ayatul ahka duk da ya yi tafsiru ayatul akida ma ko na ɓangaren akida kamar irin su imamul kurtube ya fi mai da hankali a kan fikihu na hukunce-hukunce wasu malamai sukan fi mai da hankali a kan akida wasu kan ce a hakamul ƙura'an dukkan su gaba ɗaya, kowa manufarsa ita ce ya taimaka mana ya fahimtar da mu dokokin ubangiji tsakaninmu da su sai addu'a da fatan alkhairi muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi waɗannan malamai da muke haskowa daga wurinsu mu kuma Allah ya ba mu ikon Allah ya ba mu ikon aiki da abin da suka karantar da mu domin alkur'ani wanda ya ci ribarsa wanda Allah ya taimake shi ya aiki Allah ka sa muna ciki da wanda ya haddace da wanda ya iya karanta shi ko mai ka iya ƙwar'ani da sanin sirrinsa idan ba kai ne ka yi aiki da shi ba bai maka amfani ba don haka muke roƙon Allah ta'ala muna tawassuli da ayyukanmu na alkhairi Allah ta'ala ya fahimtar da mu abin da ake so mu fahimta a waɗannan ayoyi da za mu ci tafsirin bara mun tsaya cikin suratul baqara aya ta 118 fadin Allah ta'ala na amanu wallazina hajaru wajahadu zuwa ƙarshen aya ko yawa 218 jazakumullahu khair 218 to yau mu tashi 219 har iya inda Allah ya kaddara zamu kai insha Allah ta'ala za mu tashi ne akan fadin Allah تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر نعم. قل فيهما اسم تذكرون في الدنيا والآخرة إيه. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير إيه. وإن تخالقوهم فإخوانهم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله عزيز حكيم الله تبارك وتعالى يسألونك عن mutane suna tambayanka dangane da giya da caca menene matsayin giya menene matsayin caca domin a wancan lokaci giya ba daga cikin laifi haka suke kallonta har ma wanda baya sha shine abin mamaki ko yanzu a nan ka kaje unguwanni ko garuruwan da kafurai suke mamaki suke a cewa na beshen shan giya mu kuma a ɓangaren mu mamaki muke a cewa ne na mai yana shan giya kun san bambanci shi ne musulunci bambancin kawai shine mai islam wato musulunci yana maida kan mutum da daban har a wayi gari kana ganin waninka ga ya can a cikin bata ana mashi fatan Allah ya shirye shi a wancan lokaci an mai da giya ba komi ba ana shan giya kuma ga musulunci suka zo suna tambayar annabi Muhammad Allah ta'ala ya ba mu labarin cewa wa ta anil khamri wal maisir tambayar ka suke akan giya da tata sai Allah ta'ala ce kul ka fada musu fihima ismun kabirun a wata riwaya ismun kasiru ka gaya musu a cikin giya akwai zunubi mai girma sai Allah ya fara da zunubin ismun kabirun zunubi mai girma ismun kasirun zunubi mai yawa akwai a cikin giya sai ya ce mai sai ya ce wa ulin nasi sannan kuma akwai wani amfani ga mutane banda zunubi to mutane sukan samu amfani a wajen giya mutane sukan samu wani amfani a wurin caca wa manafi'u linnas sai dai wa ismuhuma akbaru min naf'ihima zunubin da ake samu a wajen shan giya ya fi girma fiye da amfanin wato idan aka yi aka kwatanci ko a yi kwatanci wanda ya dauki kaso mafi tsoka shine bangaren giya din a kaga tun anan akwai magana ba haka ba hmm. duk abin da aka ce sharrinsa ya fi amfaninsa yawa to wanda yake da lafiyayyen hankali sai ya bar shi sharrinsa ya fi amfaninsa yawa mai lafiyar hankali sai mai sai ya bari wa ya tsaluna kama za yin fiko suna tambayar ka mai za su ciyar ƙulil af Allah ta'ala ce abin da ya ragu abin da ya saura abin da ka ci ka rage ana ganewa abin da ka bari kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati ta tatafakkarun haka Allah yake muku bayanin ayoyinsa dalla dalla don me don ku yi tunani don ku tsaya ku natsu ku yi tunani fi duniya wal A nan duniya da lahira Allah ta'ala ce wa yas'alunaka anil yatama mutane suna maka tambaya game da marayu menene tattalin musulunci game da maraya me musulunci ya tanada game da maraya ƙul Allah ce ka gaya musu islahun lahun kairu tsayawa a kansu a kula da al'amarinsu shi ne mafi alkhairi gabawa abu mafi alkhairi kulawa da maraya wa in tukhalituhu fa ikhwanukum idan kuka yi cuɗanya da su wajen abinci wajen kasuwanci wajen zamantakewa sai marayun nan ƴan uwanku ne ƴaƴan wanka ne ƴaƴan ƙaninka ne ƴaƴan ƴar uwarka ne kana ganewa idan kai cuɗanya da su Allah ya ce ai uwanka ne wallahu ya'lamul mufsida min al-muslih wanda ya je wajen dukiyar maraya da niyyar gyara Allah yana sanar da shi wanda ya je da niyyar barna Allah yana ne yana sanar da shi walau sha Allahu la'anatakum da Allah ya so sai ya takura ku ya matse ku ya muku hukunci mai tsanani akan maraya amma Allah bai haka ba saboda inna Allah azizun hakimun Allah mabuwayi ne cikin al'amuransa Allah mai hikima ne wannan aya dan ka karanta al-misbahul munir fi tahdhib tafsir ibn kathir i'dad jama'atin min al-ulama na shi babban malami safiyur rahman al-mubarak puri Allah ya ji kansa yake cewa abinda aya za ta karantar kuma Allah ya taimake shi da wannan fikihu yi ma'anawilul aya yi wa aya take abinda wannan ayoyi za su karantar farko tadarruju fi harimil khamr wato bin sannu sannu wajen haramta giya wani idan aka haramta giya lokaci ɗaya sai ya fita a musuluncin gare ya bar musuluncin ya ci gaba da shan giyarsa ya fi masa wani ganewa shi a wurinsa Allah ta'ala sai ya yi hikima ya haramta giya mataki-mataki mataki na farko mataki na biyu mataki haka Allah ya bi sai haramta giya idan kuna kallon wani video clip da yake zagayawa an tafi wajen wani ɗaya daga cikin maguzawa dattijan a kan ya shiga musulunci kuma an yi sa'a zai shiga musulunci eh ko aka ce ka ce la ilaha illallah sai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi ya karasa da kanshi me sa saboda ya iya yana zaune tare da mu da ya fara sai ce amma dakata ya ce ma wani matashi ke kokarin musulunci da shi ke ce matashin dan dakata shin magana giya za a bar shan giya ni fa in za a bar giya to gaskiya ba yanzu ba bidiyon na nan da yawo in ke ba za a sha giya ba to gaskiya shi ba zai musulunta ba kaga in aka samu ƙwararren mai da'awa sai ya ce musulunta ɗin ka ci gaba da shan giyarka wani gane musulunta ɗin saboda ko da mutuwa ya a matsayin mashayin giya yana da la'ilaha illallah muhammadun rasulullah ba zai dawama a wuta ba ana gane ba wato la'ilaha illallah jama'a mutum ya ƙoƙari ya tsallaka da ita lahira alƙiyama ta tsaya kana da wannan kalma a bakinka kana da ita a zuciyarka ka gode wa Allah duk ka to baraka to dai sai ka samu sauki akan wanda baya da ita wanda bai da wannan kalma a bakinsa da zuciyarsa bai da abin da zai amfani shi a lahira me nake so in kawo mana wannan dan uwa ne yare ɗaya muke magana da shi ko haushe ne yare ɗaya muke magana amma ya riga ya taso akan shan giya da bautar dodo zana ga in dai sai ya bar giya to musuluncin nan nashi ba dole bai jama'a muna ganewa sai sai ya bar giya to a bar musulunci tambaya shine wani irin kamu giya ta wa zuciyarsa ashe kaga at-tadarruj fi tahrim al-khamr akwai hikima ilahiya akwai hikima ta ubangiji bi mataki mataki bi sannu sannu don haramta giya babban malami ibn al-haim cikin littafin sa at-tibyan fi tafsir garibil quran yake cewa shi shine alqimar shi abin da ya fassara kenan da aka ce suna tambaye ka anil khamri wal maisir ko game da giya da mai da caca maisir shine mai alqimaru caca caca Allah ka tare mu daga caca imamu sabuni a cikin tafsiru ayatul ahkam yake cewa al-khamru al-muskiru min al-ashriba abin da ke sa maye cikin kayan sha akwai jinsin kayan ci akwai jinsin kayan mai kayan sha ko to ita giya jinsi ce ta kayan sha tana saka maye abin da ke sa hankali ya burkuce shi ake kira mai giya wannan shine suna na gaba gari abin da ke sa maye wasu summiyat tamran li'annaha tasrul akala wa tughtihi abin da yasa aka kira ta giya saboda idan an shata tana boya hankali kuna ganewa wanda da ka sani mai hankali babban mutum mai iyali idan ya dawo yana aika aika sai ka rantse ba shi bane ya canja ya canja shi giya giya tana rufe hankali gaba daya ya zama baya aiki daga ciki balarabe za ka je na cewa kammartu al-ghita al-ina wato al-ghita wato na na na rufe al-ina eh, me ake cewa eh, subhanallah bokiti ko kwano na rufe Imana na su, in na rufe shi kana ganewa giya ka ce wanda take jirkitar da hankalin mutum bar hankalinsa wani wuri ya ce almaisu shi ne alkimar wannan mun ji a baiko wa asluhu min al-yusuf me yasa aka ce almaisir asalin kalmar daga al-yusuf ma ma'ana al-yusuf sauki li'annahu kasabun min ghairi kaddin wala ta'ab dubun chata hanya ce ta samun kuɗi ba tare da an sha wuya ba ba tare da an yi aiki ba ghairi kaddin wala ta'ab wato samu a huce samu a me a huce ne eh, samun kuɗi a huce kaji wanda wannan yin Allah ya da za mu ji bayani a kai zuwa gaba saboda abu ne wanda ya dabaibaye mu yace ba da yawa nan za ka same mu cikin 'yan caca ne ba mu sani ba muna cikin caca amma ba mu sani kuma rashin sani ba uzuri ba ne a wurin Allah ba uzuri bane ko kada shikenan dole sai mun kula eh, a duniya gaba ɗaya ka tara mutanen duniya ba wanda ya kai ɗan ta son banza a mutanen duniya gaba ɗaya ba wanda ya kai ɗan ta son banza ana gane son ya samu abu a huce yawa don haka za a ce mashi eh, ka sako naira dubu ɗaya za ka ci naira miliyan aka ga kai ma ka san macuci ne ko ba haka ba ya za a yi dubu ɗaya ka koma miliyan kana zaune a inuwa kai wannan sa'ar ta maka yawa Ne. Eh? sa'ar ta yi yawa kai ma macuci ne Allah shiga gara zukatan in aka ce fihi ma Kai a Zambu? zunubi jam'uhu shine a ko zunubi eh wato sammal kamra bil ism ana kiran giya da al ismu wasu na kiran zunubi suke kiran ta gaba daya ko laifi haka suke kira li'anna shurbaha sababun fil ism domin shan giya yana kai mutum mai aikata laifi duk wanda ya rungumi shan giya babu laifin da ba zai aikata ba inda mutum na shaye-shaye komi zai aikata shi sa ake hana matasa shaye-shaye matasa ake hana su shaye-shaye ina ma da a ce hukuma da gaske take akan shaye-shayen nan akwai hanyoyi da yawa mun sha ba da shawara musanya za a yi masu ba idan aka ce ka je ka ba da shawara cikin sirri da ka zo za ka ba da shawara cikin sirri sai a ɗauka kai ma bara ta zo kamar wanda suka zo bara ko idan kuma ka zo ka faɗi a wajen karatu a ce ba kai daidai ba ya za ka faɗi gaba daya to ya ake so a yi a bari ɓarna ta ci gaba Allah gyara zukatun imamun kurtubi wanda nan kaji ga ga wani yana cewa sharibtul isma hatta dalla akali kaza al ismu tazhabu bil uqul wato na sha al ismu na sha zunubi kana ganin zunubi haka kun kwade shi akwai mai ganin zunubi idan mutum ya ce na sha zunubi me yake nufi na sha giya kana ganewa ina fadan abin da ya faɗa ne eh ya ce hatta dalla akali har sai da hankali na gushi to haka dai shi laifi yake ko al'ismu kwaya haka take ta zahabu bilukuli? tana tafiyar da hankula ne imamul qurtubi yake cewa al maisir da aka ce ma'khudun ne min kamar aisatara wato ya lullubi kama a ce khimarul mar'a yani da mace ke rufe jikinta da shi wa kullu shay'in ghabba shay'an abin da ya rufe wani abu to ya zama mai fakada kamara ana ganewa duk abin da ya rufe wani abu kalmar shi ne rufewa me yasa aka kira ta khamru don tana rufe hankali ana fahimta dalilin kiranta khamru saboda tana ne tana rufe hankali akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tako haka ne ko ya tako ku rufe wato kwanoninku ko tukaninku na ke eh, masaka ko da hausa aka kisa a'a ai mun karu wato duk wanda ya taimaka mana da hausa jama'a da hausan nan eh wato in aka ce eh, bin nan al'ina'u ai mun san duk wani abu ne mai buɗaɗɗen baki ko gwangwani ya shiga fariya ta shiga tukunya ta shiga shine ina'u ko abinda bakin sai ke buɗe annabi sallallahu alaihi wasallama ce in dare yayi ku kama yayanku lokacin bacci duk mun karanta da kuwa nan ka rufe daki ka ce bismillah sannan duk wata tukunya ka rufe ta in ma baka samu murfin da zaka rufe tukanan gidanka ba ka samu itace ko tsinke ka gitta ko da ko tsinken kwakwa ne ka dora akai a matsayin rufewa haka annabi ya mana umarni idan muka ki karkata shiga a samu matsala mu sha bi ta rashin lafiya ba haka ke faruwa da ruwa annabi ya hana mu ki bari ba abinda annabi ya faɗa mana ba kuma su matanmu akwai me akwai sakaci yara da aka ce in magariba ta yi a kama yara sai ka ga lokacin ma yara ke yawo sai sa mai gida sai ya yi haƙuri ita abin da za ka rika gani ta yi wani mata shaddidi ne ka takura mata komi haram komi haram allahu akbar haka za ta gani matarka tana kallon ka mutum mai tsanani alhali magana ba taka bace magana ce ta annabi muhammad kuma ya faɗa mana don amfaninmu ne don me don amfaninmu Allah ya ba mu iko mu gyara wal kamru haka ne ko malamai suka ce al kamru ma'ul inabi ne ruwan inabi alladhi ghala aw tubikh wanda ya tafasa ko wanda aka dafa wa ma kamara al aqla min ghairihi fa huwa fi hukmihi duk abinda ya taba hankali duk abinda yake yake burkuta hankali ko da ba ruwan inabin ba ne don asali su larabawa suna giya ne da ruwan inabi to ko da ba ruwan inabi ba ne in dai hankali na gushewa shi ma zama mai ya zama giya hukuncin su mai ɗaya ne ba bambanci malamai sun yi a akan maganar da ya shafi ainihin ta gaba ɗaya duk haramun yanzu kaga wannan da ake maganar giya ta aka haɗa su wuri ɗaya ya shafi catar mtn catar gulo chatar airtel chatar eh, na'i mobile ne kuma ne duka eh ka sa kaza ka samu kaza ka sako kaza a baka kaza ba kullum haka ba to duka wannan chatin Allah ya sa mu kiyaye wal maisuru inma kana wannan wannan ji. wal jamhur min al ummati ala inma aftara kathiruhu min ghairi khamr al inabi fa huwa ah, muharram qaliluhu wa kathiruhu Mafirin jayen malamai suka ce abin da ya burkuta hankali mai yawansa yana burkuta hankali ko da ba giya ba ta inabi giyar da ba da inabi aka yi ta ba da yawa in ka sha zai burkuta maka hankali to ko kaɗan sa haramun an gane magana wato nan abin da ake gaya mana giya kwalba ɗaya da gwangwani ɗaya duk zunubinsu ɗaya an gane aiki sai sa ka ji bahaushe ya yi ka tobara in za ka sha giya ka sha ta dubu saboda zunubin duk ɗaya ne amma fa shi ba giya ya ce ka sha ba yana maka dubara ne yana koya maka hausa ne amma ka tobara ce in za ka sha giya <laughs> ka sha ta dubu to Allah ya sa ka da sha ko ta ɗari ka a sha eh, don ɓarna ce to don haka yake cewa duk abin da ke kawo da hankali hukuncin dai guda ne wal haddu fi zalika wajib kuma dole a yi haddi dole a yi mai haddi menene haddi bulala arba'in mutumin da ya sha giya zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bulala arba'in ake masa kuma cikin jama'a wallahi wani da kamai bulala arba'in cikin jama'a gara kamai dubu a gefe saboda shi karka tozarta shi saboda jin kunya to kuma wajen jama'a za a kawo shi gaban jama'a ai masa bulala ai masa maganganu sai mutumin banza mara kirki mara hankali mara tunani sai ta ce daga wannan na daina ana ganewa idan aka samu ya daina alhamdulillah daman ya ce so ya daina ba ce mutuncin sa ake so ai amma ya kama ne ai masa haka tun da wawa ne ya ce masa haka din zamanin Umar dan Khattabi mutane suka ci gaba da shan giya inda dan bulala 40 gara in sha kawai in je karba da wani ma yakan sha giyan ne kawai zai kai kan shi ce to na fa shawo ta bismillah a ya bulalar shi arba'i dan adam na shawo ta sai ya mai bulalar su arba'i umar ɗan ka tsabi ta mai da ta tamanin kila bulalar ba ta isa kasan shi umar zafi zafi a mai da tamanin to amma dai hukuncin yana na a bulala arba'in ɗin sai dai idan maslaha ko wani dalili ya sa an yi tamanin ɗin amma bulala arba'in eh to wannan kenan kadan Allah ta'ala da yace yas'alunaka anil khamr wal maisir awwalu ma nazala min amril khamri wannan aya da Allah ya ce suna tambaye ka game da giya da caca, ita ce aya farko da ta sauka akan me akan al'amarin giya daga baya Allah ya saukar da fadin sa ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata sai ce ya ayyuhal ta'ala ce ya yi wa lazina amanu ya ku masu imani la ta wasu salata wa su sukara kar ku je sallah kuna cikin maye idan kana cikin maye kar ka je masallaci kai zaman ka kawai ba sai kai sallah ba a ta alamu ma ta gulu har sai ka sa abin da kake bai mutum nawa ya je yaban Allah ya zagi Allah bai sani ba ashe ka ga jiya ba ta rana ba ko sai Allah ya hana ce kar ka yi hatta ta'lamu ma kulu. har sai kun san abin da kuke faɗi yanzu wannan magana ta nuna ma ka daina shan giya amma me yi kai ce ko wani sai ya daidaici lokacin asuba zai sha kafin azahar ta sake shi wani zai share da dare kafin asuba ta sake shi domin cewa aka yi karkaje sallah kana mai kana maye karkaje sallah tana maye tun a sallah aka ce kar ke nan ba damuwa lokacin da ba na sallah ba sai mu sha giyan mu haka suke yi suna shan giya sai Allah ta'ala ya tokar da wannan aya ya rage ma giya mai ƙarfi ko dan tsakanin magariba da isha'i da waya sha giya la'asar da magariba ina ganin da waya sha giya an rage mata mai ƙarfi daga nan sai Allah ta'ala ya saukar da faɗinsa. inna ma yuri da shekaru an yi kira bainakun wula adawa ce inna ma yuri da shekaru Thank you. tabaraka wa ta'ala ce kar a zo masallaci da maye ko daga nan wasu ka daina shan giya saboda saka tsantsan sun ba sallah muhimmanci fiye da giya muna ganewa sun ba sallah muhimmanci fiye da me fiye da giya haka suka yi suka daina aka samu wani kaso ya daina to shikenan sai Allah ta'ala ya ce me yasa na hana ku shan giya inna ma yuridu shaytanu an yuqiya bainakum al-adawata wal baghdha manufar shaidan ya sanya gaba tsakaninku adawa da kiyayya fil khamri wal maisir ta hanyar giya da caca ko yanzu ba abin da ke hada fitina a duniya irin abu biyu da shaye-shaye da caca duk wanda kuka yi caca ka cinye mai mota yanzu kawai don za a yi kwallo ta ce ka sa mota ni ma in sa mota sai ka cinye mai mota malam duk duniya bai da maki ka maka. ana gane ba harkar shaidan ce aikin shaidan ne ya sa kiyayya tsakaninku fada wane ya canye man mota kullum kokari na ya za a yi nima in cinye naka mutum yana zaune kawai yanzu ya cinye motar wani yana zaune yanzu ya cinye gidan wani kai eh, akwai wanda yake sa rigarsa a tata a cinye ya tafi gida tsirara eh ya tafi gida tsirara Allah bai wulakanta shi ba ya wulakanta kansa bayan Allah ya ce mutum mutum mun daraja shi to amma ya wulakanta kansa yau gashi yana tafiya gida tsarara akwai wanda zai tafi gidansa daga shi sai dan dira dan fan duk an cinye rigunansa a caca Allah gyara zukatanmu to Allah ta'ala yake cewa shaidan yana ya sanya adawa ne tsakaninku wajen giya da caca wa yasuddakum an zikrillahi wa adis salati manufan shaidan ya hana ku zuwa sallah ya kange ku daga zuwa sallah ya kange ku daga zuwa ambaton Allah Allah ta'ala ce fa har antum muntahu shi ko za ku hanu ko za ku bari a ganin cewa ta ko za ku bari sai wasu suka ce ya Allah mun bari wasu kuma suka dora suka ci gaba ana dai shan giyan ana dubara to daga nan sai Allah ta'ala ya sauka da innamal khamru إنما الخمر والميسر والأنصاب والأظلام رجس من عمل الشيطان إيه. فاجتنبوه لعلكم تفلحون الله تبارك وتعالى كتا إنما الخمر كاغجيا والميسر كاغتاتا ولا أنصابه Wala azlam wannan bau da ake yi abubuwan da ake caca da su kuna ganewa duk abubuwa ne na caca duk wannan jerin gaba ɗayan su rijisun min amali shaitan dukki ne abinda ake yi na tseren karnuka tseren tsuntsaye da wasu abubuwa ayyuka ne na shaitan fajitani buhu la'allakum tuflihun ku nisance shi don ku haɗu da Allah kuna lami lafiya ku bari da wannan aka zo ƙarshen giya Allah ta'ala yake cewa kul fihi ma ismun faɗa da aka ce fihi ma ai cikin su cikin me cikin giya da tata akwai ismun kabiru akwai ismun kasiru akwai tarin zunubi ai ma yasiru an sharibi min al-mukhasama abinda yake faruwa daga mashayin giya min al-mukhasama na fada kadan ai kowa ya san gidan giya ana kwashewa lafiya sai dai ka ji an fasa ma wani kwalba a kai eh ka ji ana ihu wani ɗan kwalba ya guda ma wani a kai faffasa ka ga jina-jina wannan baya mu ba mutum aka kashe ba su 'yan giya rikice sai aka kashe mutum wannan an saba yi an saba Allah ta'ala sai ya hana saboda abin da yake faruwa ne wato da shi mai sha ɗin min al-muqasamati wal mushatama na rigima da zage-zage wa qaulil fuhshi wa zur da alfata da qaulul zur mutum ya sha giya ya ta zuba ƙarya ya sha giya ya ta zagi dan giya ya zauna a kwana ya ta zagin mutane duk wanda ya wuce in akuya ta wuce ya zage ta in mota ta wuce ya zage ta in mutum ya wuce ya zage shi tamkar dai mai mahaukaci sai ya farfado wannan yana daga cikin illa ta giya to don haka wa zawalil akali allazi ya'rifu bihi ma yajibu lil da gushewar hankali Wadda da hankali kake sanin abin da ya wajaba na ubangijinka Allah ko azumi ko Hajji ibada to da hankali kake sanin haƙƙin Allah a akan to hankali ya gushi shi sa kaga ai mahaukaci zai ɗaya daga cikin wanda alƙalami yake a kansa ana fahimta baya ciki ke wata hatilin salawati giya tana lalata sallah idan mutum yana shan giya to za ka samu wani lokaci ma cikin fitsari yake ka je da inda yan giya suke shan giya za a gaga wajen fitsarinsa a gefe idan mutum ya sha kwalba ka za sai je tsir yadda ka san doki kamar jaki ya ta tsalala fitsari eh? ya yi ta tsalala fitsari saboda ya wulatanta kansa Allah ya mutunta shi eh wata awuta an zikirillahi ila gairi zalika giya tana hana mutum ambaton Allah da wasu abubuwa daban-daban duk wanda ya san giya ya san ba ta da alkai shi yasa iyayenmu Allah ya saka musu da alkai wato za ka tabbatar gari ba a bari a sai da kayan mai eh da ba wanda zai bari hakimi ko wani basaraki a zo garinsa ana sai da giya ba zai yadda ba amma yanzu ba sai mutum ya bari a kawo giya kafin ya ankara ƴaƴansu sun fara sha ai cuta ce aka kawo mutane tun da bai hana ba sai ta shafe shi Allah ya tsare mu an samu daga Abdulrahman ibn al-Harith an Uthman bin Affan usman dan afan sirikin manzon Allah yake babu labari yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ijtanibul khamra fa innaha ummul khaba'ith annabi ya ce ku nisanci giya giya ita ce uwar zunubi ita ce uwar laifi giya tana kai ka ga yin wani laifin ita giya idan ka sha ta kayi laifi amma kuma ba ka barin ka sai ta kai ka ga wani laifi mun gane magana jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku nisanci giya ita ce uwar laifuka gaba daya eh haka annabi ya faɗi yace innahu kana rajulun mimman kala qablakum an samu wani mutum wanda ya shuɗe bayan ku a wani zamani an yi wani mutum can baya wanda wannan mutum fa allaqatu ra'atun gawiya wata mata shaytaniya ta liƙe mashi mace ka daina cika baki ba wani karfin mace shedan ma yaran ke dade yake cewa shedan in ta fito shedan amma haka yake rai ke dade saboda bala'i wata mata shedaniya mutum ne mai ibada mutum ne na Allah aka samu wata mata shaidaniya gawiya mai ru wato mai rudi fa arsalat ilaihi jariyata sai ta aika da baiwata. cewa ki je ki kira mun malamin nan inna na da uka li shahada Allah shiga bata malam muna kiran ka ne a zo a yi mana shaida da in za a yi wani rabon gado ko na abu za a kira mutum shaida ko sai a kira malami ko liman ya zo ya shaida to malam ya ga aikin alheri Allahu akbar za a samu lada mu je aka kira shi aka tafi mai a je a yi shaida suka tafi fantalaka ma jariyata suka tafi tare da wannan baiwa fa qasikat kullama dakala baban aghlaqat hudulan duk lokacin da suka shiga wani kofa sai ta juyo ita bai wa sai ta rufe kofar ta ce malam gaba ne can ciki ne sai a kulle kofa kaga malam ya fara hawa wancan da ka gana rufe kofa ai ka fara shiga mai matsala ba shine irin kisar annabi yusuf ba wa ghallaqat al-abwab mata ce shaydaniya sai ta rufe kofa hatta afda ila mar'atin wadi'a yana zuwa sai ga wata wulakantaccen mace kadanta kawai ba wata bace matalauciya ha gulamu wa qatiyatu kham a wajenta akwai yaro tana rike da yaro sannan tana rike da tulun giya ga yaro ga tulun giya ga yaro ga tulun giya faqala tace inni wallahi ma da autu kali shahada wallahi ba kiran ka dai dan kai sheda ba mala ba dai ka shigo gidan nan ba to ka shigo kenan ban kira ka domin ka yi shaida ba walakin da autuka mutaka alayya na kira ka ne don ka fada mani don ka yi lalata da ni kalma da kalma ko ya shiga da ya sa na gayyato ka don ka zo ka yi lalata da ni ne eh, hausar sharaba min hazar kamri ka asal idan wannan ya maka nauyi to gajiyan nan ka ɗiba cikin tulun nan ka sha kofi ɗaya sha kofi ɗaya sai in gane ka tafi au ka tula hadal gulam in kuma wannan ya maka nauyi ka sha yaron nan ka wuce zaɓi dai laifin da za ka yi mai sauƙi amma nan ka shigo ke ka zaɓi ɗaya to mutum ne mai ibada ka san mai ilimi daban mai ibada daban shi mai ibada ne ba ilimi mai ilimi ne zai auna ya ga wane ne ya fi sauƙi ai nan take ce faskini min hadal kamri ka asar a a bani giya giya ta fi sauki a bani abin nan daya kofi guda in sha a bani giya kofi guda ya fi mun sauki kan kisan kai da kuma lalata a bani abin nan kofi guda eh to kaji ka asan ta dauki kofin nan guda ta bashi malam yana shan kofi guda ke bugu eh kofi guda sai ya bugu kala sai ce zidu ne barna ta farko ce ku kara man giya kai da daɗi ya riga ya bu ce a kara mashi daga an fara samun mai matsala tun da kofi guda ya bugar da shi in ya kara guda ka ga ta baci ana ganewa Giya nan da ya sha kofi guda sai ce a kara mashi kofi guda sai ko sai ta kara mashi alam yayin hatta wa tsa'alai bai gushe ba ana ƙara mai kofi guda yana haɗiyewa sai da ya lalata da wannan mata sai da ya lalata da wannan mata kage yanzu an samu matsala an sha giya kuma an yi lalata eh wa nafsa wannan yaron ba kuma ya kashe shi fi duk a hada cikin aiki ne ya haɗe yanzu ka ga manya manyan laifuffuka guda nawa irai guda uku duk ya aikata a mace daga nan fashtanibul Gulkamar ko annabi sallallahu alaihi wasallama ce ku nisanci giya ku nisanci me giya ku nisanci giya to kaji fa hawa wallahi la yashtami'u al imanu wa ijmanu al-khamr ba yadda za a ce mutum mumini ne kuma ya dawwama cikin giya ya zama ɗan giya ce ga ɗan giya ne amma mumini bai yiwa kuna ganewa wato idan mutum ya zama mashayi irin sha ɗin nan kayan marita haka ake shago idan mutum ya zama haka da wuya ga imani a zuciyarsa duk wanda ka yana kisan kai yana harba-harban mutane wannan daga shaye-shaye ne idan mutum na cikin hankalinsa bai iya kisan kai bai yiwa sai shaye-shaye fa inna ha wallahi la yashtawi al-iman wal ah, idman al-qabri yake cewa illa la yushku an yukhrija ahaduhuma sahiruhu da imani da dawama akan shan giya ba su haduwa dole daya kori daya ko dai ka dawama dan giya ba imani ko ka zama mai imani ba dan giya ba ana ganewa amma ba su haduwa ba su haduwa kaga wannan kissa da manzon Allah ya kawo mana sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana ne ba mu sha daɗin labari ba illa da giya taima wani ɗan’uwanmu kuma mai imani ga illa da giya taimaka ya sha giya ya yi lalata ya yi kisan kai me ya janyo masa gushewan mai hankali annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku nisanci mai ku nisanci giya Allah ka nisa kama da giya hadisun yana cikin sahihun nisa'i sahihun nasa'i hadisi na 2682 haka nan ibnu usaymin ya fada shi cikin ad-daya'ul lami hadisi na 550 da 92 hadisi na da 592 ya jama'a yawan ta'addanci da ake yi a Najeriya to kwaya ta taka rawa wanda nan gaba za mu ji alaƙar giya da kwaya muna ganewa matuƙar gwamnati matuƙar gwamnati ba ta yaƙi giya ba ba ta yaƙi ƙwaya ba to yana da wahala ta ci nasara a faɗa da ta'addanci yana da wahala mu abinci kullum muke faɗa na annabi salih in aratu illa al-islaha mastaqar ba ni da wata manufa sai a samu gyara wa ma tawfiqi illa billah ba mai iya datar da ni a samu gyara sai Allah annabi shu'aib jazakallahu khair wa nabi shu'aib ana gane da jama'a wanda yake da hanyar gaya wa gwamnati ya gaya wa gwamnati karfafi hukumar fada da shan miyagun kwayoyi wannan hukuma za ta rage matsalar shan giya za ta rage matsalar kisan kai da ta'addanci mafiya yawan 'yan ta'addan nan waye za ka samu ba dan ƙwaya ba hatta yanayin yadda shekau yake magana shekau ɗan boko haram ai kaga shi ta hanya addini ya biyo ko amma ko shi da kaji kasan ɗan giya ne irin ɗan wiwi ne haka sun da ba cikin ciki ɗan ƙwaya ne sha kaka kaka kaka wannan ba mai hankali eh ba yadda za a addini koya maka shaka shaka shaka shaka shaka bai ba ƙwaya ce kawai za kaga ka ga mutum kabilin mutum amma ya zama mai ya sha abin da ya kawo da hankalinsa haka ba ka yana yi kamar kare shakau <laughs> ko ba ka ba kai ka san wannan yake kwaya ne da ka ko shi ka ɗauko ɗan kwaya ga abin da dai tun mutumin da zai sa bindiga ya harbe ɗan uwansa jininsa na kwarara malam baya cikin hankalinsa ko da haɗari aka yi jini ya zuba a ƙasa wani sai ya fara ganin jiri daga ganin jini sai fara ganin mai jiri saboda ba abin kirki ba ne ganin jini amma wanda zai kashe mutum ya lafi jinin kasan ba imani ba da gayan shiga kwaya sa kullum muke kira ga gwamnati gwamnati a eh, ki haɗa kai da malamai a addini wajen kawo gyara ƙasar nan kamar kwale-kwale ne muke ciki ba haka annabi ya faɗi ba sallallahu alaihi wasallama wannan kwale-kwale in ya kai gaba mun tsira gaba ɗaya in ya nutse fa mun nutse gaba ɗaya wannan ƙasar tamu muna da ƙasar da ta fita mu da ƙasar da ta fita idan ba zaman lafiya ba mu yi karatun nan ba za mu yi karatun nan ba yaranmu za su makaranta ba za su makaranta ba duk abin da muke faɗi muna so ne a samu gyara to shi ko gyara idan za a same shi sai an biyo mashi matakai akwai matakan gyara shi yasa kullum muke faɗakar da hukuma akan illan maye nan gaba zan kawo bayanai insha Allah hadarin likitoci akan illan maye saboda matsala ce da ta shafe mu kai tsaye zaka iya zama da mace shekara goma baka san ƴan kwaya kake zaune da ita ba sai dai kawai rashin mutunci kake ganin ala maka baka san daga ina ba ashe ƴan kwaya kake aure baka sani sai idan wani test ya taso a ce maka matarka ka aika shan drugs ka ce a likita you are mistaken ku gita ko Eh, ba daidai ka faɗi kuma ya kwaya ce jiha daga cikin jihohinmu na arewa ita ce ta ce na ɗaya a shan ƙwaya ba zan faɗi jihar ba inda duk kun sani jiha daga cikin jihohin arewa ita ce na ɗaya a shan ƙwaya a najeriya jama'a don allah wannan al'ada ce? eh tarbiyya ce wannan haka muka tattara iyayenmu suna yi shi kaga akwai abin da ya shigo mana ko in dai ƴaƴanmu an bari suna kafa daba na wiwi daba na ƙwaya za a samu matsala dole gwamnati ta sa ido a makarantun jami'a musamman tun daga secondary schools har zuwa jami'a a sa idan a zo ana wa mutane test na ƙwaya dole a secondary schools da jami'o'i a gano wanda yake shan ƙwaya kuma me yake sha a taimaka masa dan baya da hankali a samu a kwato shi Allah gyara zukatanmu eh an samu hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace al-khamru ummul khaba'ith giya ita ce uwan laifi faman sharibaha faman sharibaha wanda ya sha giya lam tuqbal salatuhu 40 yawman sai kwana 40 yana sallah ba a karba kwana 40 me ya zafi sai kai ka eh wanda ya sha giya zai kwana arba'in yana sallah ba a saurare shi ba ba a rubuta masa komi zan ba ku wannan kowa ya je duba unguwarsu in ka san wani ɗan giya a unguwarku don Allah ka kalle shi ka gara yi, shi tana da kyau duk wanda yake shan giya za ka ga rayuwar shi ba ta da kyau ana ganewa giya tana masa illa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya kwana arba'in ba karɓi sallarsa ba fa in mata wahiya fi batnihi idan mutun ya mutu akwai sauran giya a cikin sa mata mitatan jahiliya zai mutuwar jahiliya mutuwar wulakanci mutuwar wulakanci saboda shan me shan giya hadisin yana cikin sahihul jami' hadisi na 3344 Allah ya tsare mu daga shan giya an yi riwaya annal a'asha wani magabaci lamma ta tawajjaha ila almadinati liyuslim shi ma irin waɗannan maguzawan ne yana maka sai ya kama hanya zai tafi madina wajen manzon Allah ba abinda zai kai shi sai danya musulunta musulunta zai kai shi wajen annabi falakiyahu ba'dul mushrikin na tariq sai wasu mushrikai suka gamu da shi a hanya ɗan bautar gunki mutanen makka wa qalu lahu suka tambaye shi aina tazhab ya kai a'sa ina za ka. فأخبرهم بأنه يريد محمدا صلى الله عليه وسلم شيكو يا جاي مسو كابويو zan je wajen annabi Muhammadu kuma in na je musulunta zan yi wa suka ce la ta silu ilaihi ai ba za ka ba ba za ka samu zuwa ba eh fa innahu ya amurka bi sala kana zuwa zai ce ka kaba sallah zai sa ka sallah ai ta dungura goshi a kasa wa ya ce inna khidmatar rabbi wajiba Allah ba matsala bace gare ni domin yi wa Allah hidima ai wajibi ne yi wa mahalicci hidima wannan kafiri ne fa da musulunci ba yace yi wa Allah hidima ai wajibi ne abu ne mai kyau ya sa ni sallah in dai don sa ni sallah ba zai hana in je ba za a wurin shi eh Bakali suka ce innahu ya amurka bi tsa'il mali ila al-fuqara zai sa ka fitar zakka ka dau kudin ka ka ba talakawa ka yi da wannan in ka tara kudinka a sa ka ɗauka ka ba talaka ka yadda da wannan ka duba dai ka gani faƙala ya ce istina'ul ma'arufi wajibin kyautatawa ai wajibi ne A musulmi ba ba amma ya san kyautatawa mai ce ce. wajibi kyautatawa alkhairi ne ya alkhairi wajibi ne malam wannan wannan arnan wasu musulmi ba su da hankali irin na shi. musulmai ne amma ba su samu hankali irin nashi kyautata wa mutane ai wajibi ne kuma haka yake yadda ya faɗi haka abin yake ga shi ba musulmi ba eh kila lahu sai aka ce innahu yanha an zina to ko in ka kuskura ka je wajen Muhammadu ba ka ba matan banza domin zai hana ka lalata zai hana ka yace huwa fushun wa qabihun fil aqal ai abu ne na alfasha mummuna abu ne a hankali ma ya saba da hankali to da ya saba da hankali idan ya ce in bari ai ya taimake ni daga ma abin da ya fada ya ce wa kada sirtu shaykhan wala ahtaju ilayhi yanzu ma na tsufa ba da bukatar yin zina kana ganewa yanzu na riga na tsufa girma ya kama ni ba da bukatar yin zina ba bukata eh wakila lahu sai aka ce masa innahu yanha an shurbil khamri to fa yana hana a sha giya in ka je wajen muhammadu to ba ta ba shan giya fa wakala ce amma haza in an zo kan giya fa inni la asbiru alaihi ni dai ban iya hakuri in giya. <laughs> an zo karshe an kure ni jama'a kuna gane shedan bala'i ka je da ya ƙetare waɗancan matakai ya yadda a karɓi dukiyar shi ya yadda ya sallah ya yadda ya nisanci mata amma da aka zo wajen giya ya ce la biro alaihi ban iya haƙuri ga giya ina kallo ban shawo bai ba ba dai ni ba eh amma hada wannan ba wala akbiru fa inni la biro alaihi ban iya ban iya hakuri ya ce bari in koma wa qala yace ashrabul khamra sanatan zan koma gida in sha giya duk bukata ta ta giya in sha in sha ta shekara guda in sha da yawa thumma arju ilayhi sai in dawo in musulunta na san daga nan na daina sha amma bari in je in gama shan wadda zan sha ta ko yawa in sha in yi reserve ke na ko zan sha giya in yi reserve eh, reserve ake cewa ko eh zan sha zan sha zan sha wato jama'a Allah ya baka basira da fahimta ka gano abin da ba daidai ba alkhairi kana gane ba ka ji dai wannan irin abubuwan da ya fahimta amma ya kasa gane illan illan maye ya ce ban iya haƙuri a kan giya sai na sha falam sai sirri laman zilihi hatta sakata anil ba'iri fankasarar unuku ko mata yawo wanda ya yi bai samu isa gida ba ya faɗo daga kan raƙuminsa wuyansa ya kirye faɗi mutu kaga waɗannan kafirai sun cuce shi eh? sun kware shi ina ruwanku shi yasa in ka zama mai shawara a ayyukan alkhairi ba za ka yi duk mutumin da zai taimaki masallaci ya ce bari ya shawara da wani da wani su da wuya yi sai ko zuciyarka kake shawara da ita da wuya kai duk wanda yake so ya taimaki masallaci inda sai ya shawarci wani ba zai ba shi ko aikin lahira rabo ne za a ga mutum Allah ya ba shi karin zuciya amma bai iya wa addinin Allah komi aka ga kisan mutumin da ake bayarwa wanda ya ce kudinsa ana zuwa ne a ɗauka daga banki mai kudi yake sa daga banki ake zuwa a ɗauki kudinsa motar banki ke zuwa shagonsa ta ɗebi kudi saboda kudin ya yawan da ba za a kai su ke zuwa su ɗiba ta wannan ai ya riga ya yi nisa ko amma bai koma ga Allah ba sai da dukiyar ta ƙare ya dawo abin da zai ci abinci ma sai an taimaka mai don ka san komi nawa ne da Allah daga cikin abin da yake faɗi ya ce damuwarsa sadda ya rike waɗancan manyan kuɗi da wa Allah komi ba bai yi wa Allah komi ba bai gina masallaci ba bai gina makaranta ba babu abin da ya yi jama'a bai samu matsala ba abin da ka yi a lahira shi ne naka da yawa na tambaya wa mutane daga cikin abin da yake ban tsoro idan na je aikin rabon gado wannan yana tsorata ni kaga ana jayayya da 'ya'yan mutum akan a gina mai masallaci ko makaranta kawai su a ba su kuɗi su kashe musamman yara 'yan duniya ba ba su addini ba sun fi son ubansu ya je wuta su samu kuɗi bai dame su ba ko kona shi za a yi a cire dukiya aiwa uban masallaci ko makaranta ko wani aiki na sadakacin jariya su ce sam a raba a ba su nasu mai so yi mai mai ni dai ba zan yi ba kenan ko wanda jiya yana da iko da dukiyarsa Ya yi abin da ya ga dama dukiyarsa ce yana iya ƙarar da ita gaba ɗaya kan addini ba laifi yi ba gaba ɗaya amma yau an waye gari ne wani yana bakin ciki a sai likafani a kudin don kada haƙƙinsa ya rage a ce a kai mai zanen da za a rufe shi a kai shi kabari da ke ba akwai a masallaci ba a je a karɓa a masallaci a tudai a kiyaye dukiya to yana daga cikin abin da ke tada ban hankali aka je aikin rabon gado irin yadda ake samun matsala da mutane madadin almajiri a mewa na eh eh na eh na na ba masallaci alhamdulillah wallahi jama'a ɗabi'a ce ta shaidan kai ɗin in zaka yi aikin alheri yanzu da za a ce ana neman taimako a nan idan kai niyyar ba da naira ɗari kafin a zo wajen mai kwano ya iso kanka idan ya canja ka karka bada zai tuna ma da wata matsala da ke gare ka wadda za ka da naira ɗari eh idan ba ka matsa sai ka yi sai ce ka koma hamsin ai abubuwa da yawa kuma ba kai kare bane a masallacin shi musulunci kowa ya taimaka ne wannan ya yi, wannan ya yi, ba ni kare bane haka ne ko haka shi dan zai masa duk wanda Allah ya taimake shi yana iya daukar dukiyarsa yayi wa kansa wani abu na lahira wannan ya gode wa Allah muna fahimta jama'a ya gode wa Allah su don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ga abin da ya a kan giya cewa ita ce uwan laifuffuka mun ga wannan mutum yanda shan giya ya sa ya mutu ba musulmi ba saboda son giya eh akwai wani wanda ake ce masa kaisa ibnu asim al-minkari shi ya kasance sharraban laha mai yawan shan giya ne ma dan giyan ne gaba daya a lokacin jahiliya sun ma harama halan nafsi wata rana ce daga yau na haramta wa kaina shan giya na dena. ba wuce ce ruwa baya tsami banza ko akwai dalili wa kana sababu zalika annahu ghamaza uknata ibnatahu wa huwa sakaran wata rana da bugu sai kama tsikarar diye shi wadda ake kiranta ukuna yadda cikin cikinsa yana ta yadda namiji ke wa matarsa sai kaga abu ya kai ƙarshen lalacewa ku lura in matar da Allah ya haramta maka ita ko sha'awa ta baka yi akwai wanda zai zo neman auren ƙanwarka rika ganin kai wannan ko dai wawa ne shi dai ya dasa mata mai kyau sai wannan kai kai ne ba ganin kyanta shi ko yana iya kashe kudin shi gaba ɗaya saboda ta yi kana ganewa kana ganin ta ba ta da kyau shi sa kake ganin wautarsa ya a wurinka ba ta da kyau ba ta da kyau a wurinka ba ko da dama haramun ce gare ka Sha'awarka ka bai kaiwa gare ka amma wajen wani sai kashe kudinsa gaba daya akan wannan ƴar kowace ka da kake ganin ba ta da kyau da ka ga a ce mutum kana sha'awar diyarka ko mutum yana sha'awar kanwashi ko yayansa ana ganewa jama'a wata jini ya haɗa ku kuma ba aure tsakani kaga kana sha'awata to lalacewa zuciyarka ya kai lalacewa lalacewa ta tsananta duk matan da Allah ya haramta maka tun daga iyaye har ƴan uwa za ka ga ko sha'awar su ma ba ka yi ana fahimta jama'a to sai ga giya ta sa yana tsikarar ɗiyarsa yana taɓa ta ɗiyarsa eh abinda ya aikata kenan wa huwa sakaran yana buge wa sabba abawaihi da ya gama tikarar ɗiyar shi sai zaga ya je ya samu iyayensa ya zage su tas ya zage uban ya zage uwar ya zage su tas dan giya dan giya dan giya ne bayan ya zage iyaye wara alkamara fa takallama bi shay da ya ga wata sai tafka sabo wata ya gani ya tafka sabo nan ma ya kara jajibo rigima aka matsa gaba wa qalqamara kaseeran min malihi da ya je wajen shan giya ya ɗabi kuɗinsa mai yawa ya ba mai sai da giya shi mai sai da giya ya amshi ya lura a nan yara 'yan garin nan yara 'yan cikin abujan nan yan 'yan boko masu kuɗi waɗanda ba su kai yayan islamiyya can akwai waɗanda malam to gidansu malam ko aure kai a gidan aikin haji ne mai riba biyu ga addini ga zamani ana gane ga tarbiyya amma wasu abin ya munana sai su sake wa ɗaya akala ba yaro mota miliyoyin kuɗi a wanda zai je tadda gidan giya gaba ɗaya kulob ya siya giya ya siya ta sha ina nufin ƴaƴanmu na hausa kula ya siya giya gaba ɗaya ya ba da dola ta sha a garin nan akwai yaron da muka yi kes ɗin shi lokacin ana honda hala ya ɗauki wanda hala da kyau ya tafi gidan giya karsa yadda za a yi ya sai da ta dubu ko arba'in ko talatin ya sai giya abinsa sai da ta kawai ya sai giya ina mota an sace aka gaya wa ɗan sanda sai ga mota an kama wani ta a siyanai ga a inda aka samu hannu amma cikin mota ce dubu arba'in sai ma ɓarawar ina ne ko yana cikin giya ka sa ya sa hannu to amma da wannan bai je gidan giya ba za a yi haka jama'a kuna fahimta za a yi haka a garin nan saboda mai an sake mai akala ko da Allah ya baka arziki karka sake wa ɗanka jin daɗi mara adadi ba daidai ba ne ba ka taimake shi ba ka riƙa yi tana kaka ya san rayuwa don kana sa ran in ba ka yi riƙe gidanka in aka ce riƙe gida ba ana nufin kada ya ba da abinci ba a bada abinci kuma a bada tarbiyya idan mutum ba daidai ba tsawata masa za a waye gari yaro zai koma na iyayensa mata faɗa baba kaza ba daidai bane kaza ba haka ya kamata ba yanzu ya yi hankali saboda shi namiji ne walaisa zakaru kallon al'unsa ya dawo yana gaya wa mahaifiyarsa kaza ba daidai ba ne da za a bar kaza a yi kaza shi ne daidai kaga ɗaya ya samu ko ba haka ba ko da uban bai dan shi zai dora to shi ma wannan mashayin haka ya dauki dukiyarsa ya ba mai sai da giya falamma afaqa lokacin da ya farfado daga shan giya ukubira bi zalika aka ba shi labarin abin da yawa iyayensa aka ba shi labarin abin da yawa yasa aka to barin da yayi akan halitta Allah fa haramaha ala nafsi yace daga yau dina daina shan giya to nan ne yake cewa ra'aytul khamra salihatan wa fiha khisalun tusidu ar-rajul al-halim wa la uti biha thamana al-hayati wala ad'u laha abada nafima yake cewa da ina ganin giya a matsayin abin kirki ashe a cikin giya akwai wasu ɗabi'u da suke lalata mutum mutumin kirki su fata shi ya aikata abin da baya so ya aikata lalle giya tana haka daga yau wala uti biha samanan hayati ban sake ba da rayuwa kuɗi na a rayuwata in sai giya ba ni ba na daina daga yau na tuba sannan wala ada ulaha abadan nabi ba zan sake kitsa majalisin giya ba bi ma'ana ba zan sake haɗa majalisi na nadim shine inda ake haɗuwa a shagiya to ba zan sake ba da giya a shekaga giya ta kai shiga mai da ainihin wato nadama malamai kwarai ko nadama babba malamai sun yi bayanai da dama amma saboda yau aka fara insha Allah nan ne za mu aji kuma in sha Allah kamar da aka ce da abin da ya biyar zuwa da ashirin zuwa da rabi za mu ci gaba da karatu da fatan yan uwa za a kokarin halartowa da wuri Allah muke roƙo ya dora mu akan daidai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah